aiki na ci amma akwai sharadi guda biyu kaka ji fa komai in dai magana kuɗi ne ko nawa ne za ba magana kuɗi ba ne ba magana kuɗi dukkanin wata matsalar za ta sai tana cikin wani yanayi wanda muka gano cewa tana nan a kewaye da wani haske wanda mutum ba ne da wannan haske amma sun duk yadda za ki yi ki neman mana gashin tsakiyar kan ɗan jinai a kawo mana mu kuma zama kawo ƙarshen matsala sai sharaɗi na biyu sharaɗi na biyu kina ji na dole ne ka dawo gidanki da zama ne aikin mu zai ci pick up action sai sharadi na biyu duk wanda ne zina ta zata ta dawo gidanki ta ci gaba da zama kin ji wannan kin naji zina ta zata ta dawo gidanki ta ci gaba duk wannan abu ai mai sauki ne duk wannan abu ai mai sauki ne duk zai